كفروا يقاتلون الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya sun tabbata ga Allah mai girma da ɗaukaka wanda ya yi muna arzikin sake haduwa a wannan rana ta asinin wadda ta yi daidai da sha biyu ko sha biyu ga watan ramadana na wannan shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da tara kuma daidai da ashirin da takwas ga wata na biyar dubu biyu da goma sha takwas miladiya muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala allah shi mana taimako da jagora kuma muna tawassuli da wannan aiki allah ya biya mu na alkhairi baki daya muna addu'a shekara bakar mawallafin wannan littafin Allah ya kai haske ga kabari mu'assis na jama'a ce zalatul bid'a wa iqamatu sunna a cikin Isma'il da Ibn Zakariya Allah ya shi masa yafiya da rahama muna roƙon Allah ya duka duka malaman sunna muna addu'a Allah ya taimaki Sheikh Muhammad Sani ya haya jingir khalifan malam Allah ya yi masa taimako ya taimaki dukan abokan aikinsa a majalisu gaba ɗaya tun daga matakin ƙasa har zuwa ƙasa Allah ya taimaki shugabanninmu a sarakunan na musulunci da shugabanninmu na siyasa na addu'a mai martaba sun kabi Allah ya mayar da shi lafiya kuma ya karbi aikinsa da sauran aikin da masu daya yau insha Allah za mu tashi daga aya ta 76 wanda ci gaba ne a kan bayani na jihadin musulunci Allah tabaraka wa ta'ala ya ce na amanu waɗanda suka yi imani luna fi sabilillahi su suna jihadi suna yaƙi saboda Allah saboda ɗaukaka ne Allah ta kare shi la hamiyatan wala shaja'atan ba suna yin yaƙi don wata hananiya ko wata kyamar wasu mutane ko don kishin kare gargajiyarsu ba ba don su ga da zarutaka ah, kamar yadda wani hadisi ya zo cewa man katala litakuna kalimatu llahi hiya al uliya fa huwa fi sabilillah duk wanda yayi jihadi yayi yaki dan kalimar Allah ta shi to shine yayi jihadi yayi yaki saboda addini Allah wallazina kafaru su kuma kafirai waɗanda suka yi kafirci yuqatiluna fi sabili tagut su kuma suna yaki ne dan kare gumakansu da kuma bai umarnin shaitan su ba don Allah suke yi ba ku ko musulmi don Allah kuke duk aikin da kuke yi kuna yi don Allah fa qatilu awliya ash-shaytan to ku yaki masoyan shaytan majibintan shaytan ansar dini ma sai makama addinin shaytan tagalibuhum za ku rinjaye tagalibuhum za ku jaye su wata kun billahi saboda ku karhin ku da Allah yake gajen aikin Allah musulmi suke yi kuma sun jingina ga karhin Allah don haka su da rinjaye inna da shaytani lalle ma kirkin shaydan bil mu'minina wanda yake kulla mu mu'minai kana da'ifa ya kasance mai rauni wahiyan la yuqawimu kaidan lahi kaidin shaydan bai iya fada da shirin Allah da ƙarfin Allah bil na wato ina abinda ayin Allah yake shirya makafirai na ruguza su da kawar da su wa idhalu kana fi qawlihi kana da'ifa wato na an sa kana to lita'akidi du'afi kaidi kai da shaytan don a nuna an karfafa cewa cewa shi shaytan mai rauni ne kun lura da abin da malai yake jan hankali a kan shi inna kaida shaytani in aka samu inna aka samu ismu inna sai mi sai a samu kabari ko to eh, da ba ƙur'ani ba ne in mai magana ya ce inda kai da shaiɗana sai ya ce za'ifin ko inda kai da shaiɗani za'ifin jumla ta cika to sai an ka ce kana za'ifa sai zan kana za'ifa sai zan kana din nan da kuma sabon jumla ta kana ita ce asabarin inna kai da shaiɗani to shine malam yake cewa abinda asirin haka sa kana din nan don a nuna tsananin raunin kaidin shaidan dama mai rauni ne dama makirtin shaidan mai rauni ne abin da yake shiryawa ba ya da tafi alam tara alam tara ila alladhina qila lahum kuffu alam tara ta'ajab ta'jibu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shin ba kai mamaki ba domin alam tara to baka gani ba baka yi duruwa ba ilal ladina qila lahum zuwa ga waɗanda an ce musu ku ku aidiyakum ku kame hannuwanku an kitali ku fari daga yakin kafirai lamma talabu lokacin suka nemi a ba su dama su yaƙi kafirai da makka ana makka zaune li'adal kufari lahum saboda cutar da kafir suke musu wa hum jama'atun min as-sahaba wasu jama'a ne ba mutum guda ba ɗaiɗaiku ne daga cikin sahabbai saboda damuwa da kuma takura da suke samu daga kafirai suka nemi a ba da dama su yaƙe su wa arada da zalika raddal aza waɗanda suka yiwa na magana suna son su kare kansu su ture cuta daga kansu faqila lahum sai an ce musu kuffu aydiyakum ku rike hannuwanku ba a ba ku damar yaki ba yanzu ku daina kada kada ku yi yaƙi wa aqimus salata aka ce musu su tsaye da sallah wa zakata ku ba da zakka to falan ma ku tiba furida alaihim amma lokacin da an ka wajabta musu yaƙi idza fariqun minhum yakhshawna an-nasa sai gashi wasu masu cikin masu wannan magana suna jin tsoron gamuwa da kafirai ai azabahum bil qatl suna jin tsoron kafirin su kashe su ya kashiyati lahi kamar da suke jin tsoron azabar Allah awa shadda ta shaya ko ma sun jin tsoron gamuwa da kafiran nan ya da wato gamuwa da azabar Allah min kashiyatihim lahu su nusiba ashadda ala al hali wa jawabu lamma dalla alaihi idza wa ma ba'da ai faja'atuhum al kashiya wato kai mamakin su duk wanda yake cewa a bashi dama Ce ya ƙi kafirai alamar imani ce alamar cewa yana da imani yana da kishin addini to amma lokacin da aka ce to a wancan lokaci kafi ku dakanta lokaci na zuwa da lokacin ya zo sai aka ce to yanzu lokaci ya yi an wajabta muku ku yi yaƙi ku kare addini ku kare kanku to sai ga shi wata alama ta bayyana ta rauni shine jin tsoron gamuwa da abokan gaba don haka Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam alam tara ba ga irin waɗanga mutane ba wanda adda wannan siffa wa qalu amma suka ce jaza'an min al-maut domin raki wato da razani daga mutuwa suka ce rabbana ya ubangijin mu lima katabta alaina al-qitala mi da ka wajauta muna yaki a yanzu nan laula halla akartana ila ajalin karimin da ba ka kara jinkirta muna har zuwa wani lokaci nan gaba mu shirya Kullum ce musu mata a duniya dan jin dadin duniya kalilun kaɗan ne ainun ilal fana'i duk wanda kun ka ji daɗi da rayuwarku da gidaddajinku da ku to wannan rayuwar karewa take saboda haka ku ku yi jihadi ku taimaki addinin Allah ku kare kawunan wala akhiratu amma lahira sawabu hawa yi aljanna sakamakon lahira shine aljanna khairul liman ittaka shine yi alkhairi ga wanda yayi takawa yake yayi ika wallahi azabar ubangiji subhanahu wa ta'ala mai tarkil ma'asiya wato saboda barin sa wala tuzlamuna ta'i wa qur'a bil ya'i tunkasuna min amalikum fatila kuma musulmai ba za a rage musu wani abu daga cikin aikinsu ba ko kankana ne ko kaɗan ne ko kuma ya ana kiɗa ba cewa la tuzlamuna ba za a zalunce ku ba a rage muku wani abu cikin aikin ku fatilan qadar al fatili kamar misalin wato dan zaren nan wa huwa al khaydul mumtad shine dan zare wanda yake miƙaƙƙe fin na kirati ga kuntun da dino kamar ga hancin wannan kuntun da dino Allah fi ji na nawatu wanda a can cikin ɗan ɗan abin nawatu ɗan kuntun da dino wannan nawatu hiyar kidimiru in eh, shi kuntun da dinon laraba na ce mai kidimiru wan naqiru shi kuma naqiru an naqaratu sagira allati fi zariya wato ayyanan nan farawar da ka guntun da jini wa min hanna kalatu wato ko kuma kace dan abin nan ya dan dan zaren wanda yake daga da itin da jini yake hitowa fa fin nawati umurun salata don haka ga dan da dino guntun da jini akwai abubuwa guda akwai fatil akwai naqir akwai kidimir fajahidu ayyuhal muminun don haka ku yi jihadi ya ku mu'minai aina ma takunu aina ma takunu jihadi suna da wahala don haka suna buƙatar training da koraswa da kuma faɗakarwa shi yasa eh, mujahidai musulmi Allah ta baraka wata ala yake karantar da su cewa duk da cewa yaƙi na da wahala ana samun raunuka ana samun mace-mace to komi sai abin da Allah ya nuha shine zai faruwa ita mutuwa dai musu ajali ne don haka ko ka ta jihadi ko baka ta jihadi ba in lokacin ka yayi mutuwa za ka saboda haka kada jin tsoron mutuwa ya hana musulmi ya hita yawa addini aiki saboda dama wani zai yi tunanin cewa in ya zama ne gida bai ta wurin tafiya ba ba zai mutu ba ko ya zama ya zauna gida bai ta wurin jihadi ba bai shiga inda aka mutuwa ba balle ya mutu to shine Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa aina ma kunu duk inda kuke cikin duniya yudrikumul maut mutuwa tana iske ku walau kuntum fi burujin ko da kun kasance cikin benaye katangin ne musunin mushayyada wato benaye murtafi a wanda yake an ɗaukar ginin su zuwa sama wato mutuwan nan tana iske shine wata aya Allah tabaraka wa ta'ala yake آه لبرز الذين هم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wato ku mumine kada ku zama kamar kafirai tamkar kafirai ko munafikai wayanda su ba su san yadda Allah yake tafiyar da aikin shi ba ba yadda ya tsara rayuwa ba da ajalinta da mutuwarsa waɗanda idan ɗan uwan sun kai tafiya cikin ƙasa ko tafiya ta fatauci ce suka tafi ko wata tafiya ta addini wata ziyara ko neman ilimi ko wa'azi ko suka sai wajen jihadi wajen yaki to sai suka mutu to ire-iren waɗannan wawaye wanda ba su da ilimi saboda jahilci sai su ce laukanu inda na ma matu wa ma kuke yan uwan gana su sun kabi da mutuwa su sun kai wa kansu da ba su yi tahiya ba da suna nan gida tare da mu da ba a kashe su ba in kashe su a kai da ba su mutu ba in mutuwa su kai to shine Allah tabaraka wa ta'ala yace jahilci ya kawo haka a ce musu to ku da adda dubara kun iya hofare kun iya hoke rai wada za a tsare shi kashe musu, ku kare kanku daga mutuwa in dai gaskiya ne mutum na iya kare ne na kare kai ne daga mutuwa ku kare kanku saboda haka wato wallahu yuhi wa yumitu Allah shi ke raya shi ke kashewa don haka in ya tashi karɓar mutum zai karɓi in kuma ya tashi bari ne ya shi har zuwa lokacin da aka bashi يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. نعم. واتوا منافقين da aka ta yaƙi aka samu kashe-kashe da mace-mace to waɗanda addare cikin sai suka ce kai abuna ya haƙar himmu da mu adda mallakan kanmu sai mun yadda muka hitowa da mu mutu wurin gan balle a kashe yanzu ga wani nan ya mutu mu ba mu sama da za a yi to rashin ba kai adda kanka ba don haka da ba mu tabo ba to shi ne Allah ta tabaraka wa ta'ala ce a gaya musu law kuntum fi buyutikum da a kaddara kuna gidajen ku bisa gadajen ku in dai kwana ya kare ajali ya zo to labarazal lazina eh kutiba alaihim alqatl ila mabadi to da waɗannan da aka rubuta ma za su mutu za su sheko su baro gadajen nan su zo wurin nan wurin da za a kace inda za su fasuwa su mutu ita mutuwa babu wanda za a yi dole sai an mutu abinda sai an maganin ta kabi umarnin Allah kawa Allah ta ko ina ta same ka alhamdulillah sai a yi ƙarshe mai kyawa amma bayan haka babu wani Ya an ce zamanin sarki annabi suleiman akwai wani bawa Allah domin annabi suleiman mala'ikan mutuwa yana zuwa har ziyara ta yana yi wata rana mala'ikan mutuwa ya ziyarce shi bayan sun haɗu a majalisa ta. to akwai wani mutum cikin talakawan annabi suleiman sai ya ji mala'ikan mutuwa sai ya ji tsoro hankali ne ya tashi sai ya ce ma annabi suleiman yana sa a yi mai albarma a haɗa shi da wani ifiritu min jini. tsere yadda da mala'ikan mutuwa yake bai san zauna a wurin nan a ɗokai a fallahi can ƙasar hindu can yankin indiya a sai mai nisa domin ya yi nisa ga ya yi nisa ga mutuwa sai an ka sa aljani ibiritu ya ɗauka ya falla ya can to shi na sai mala'ikan mutuwa ba da shi an kai wannan shahara sai ya ce annabi ya ce ma annabi ya yi mamakin wani mutumin ga ya ce a kai shi ƙasar don Allah ya bashi umarni ne ya bashi umarni ya sai tun ya amshi rayuwa ta yi ta yadda ya ce a falla hisan na za a ta an ka ba mala'ikan mutuwa umarni ya sai tun ya karbi rayuwa saboda haka mutum shi da kai ne zai gauga ya sai inda za a karɓi rayuwa ta babu wanda zai yi saboda haka abin da ya kamata dai mutum ya yi guzurin imani da aikin kwarai Allah yi mana guzuri to Allah ta baraka wa ta'ala yace eh, eh, eh, in tusibhum ko wa in tusibhum hasanatu in abu mai kyawo ya sami munafikai hasbun wato tsiro da ya itace wasu atun da yalwa in dai alheri na abin da suka so ya same su ya kulo hadihi min inda lafiya ce kai Allah ya ba mu wannan daga Allah ne wa in tusikum sayyi'atu amma ya abin da ba su so ne jadabun fari da rashin ruwa da yunwa wa bala'un da wani bala'i na rashin laya ko ta alloba in ta same su ya kulu ne sai ce hadihi mai inda ka sai ce manzo Allah ya kawo ga bala'i to ce sanadiyan manzo Allah ya kaga sun yi jahilci Kullum, ba san Allah ba kullahum ce musu kullun ai duk gaba daya min alhasanati wa sayyi'a abu mai kyawu ni'ima da abu wanda yake mara kyawo bala'i min indin layi ni daga Allah suke wato min kibalihi daga wurin Allah suke tawo domin Allah shi ke kaddara al'amura gaba daya sai dai wato ana jingina ma Allah abu mai kyawo shi kuma abin da bai da kyawo sai mutum ya jingina ma kai ne can gaba za mu ga eh, wa ma asabaka min hasatin famin min sayyi'atin famin nafsika kaga ta'adduban kenan ko amma hakikani komi daga Allah yake ah Allah tabaraka wa ta'ala yake fa mali haula'il qaumi wai menene ya sami irin waɗanga mutane la yakaduna yafqahuna hadisa ba su kusanta ga su fahimci zance ayyulqa eh ilayhi wanda ake jingina zuwa gare su ai shi ne ya ce ai yulƙa riguna an ya fahimu hadisan yulka ba yulƙal yau ba yulƙa ilai a ko wanda ake yin rubutu na ko sai an ka sa yulƙal yau ai yulƙa ilai shi ya daidai wa ma istifhamu ta'ajjubin min farati jahalihi wato nan istifhami na an kai na ta'ajjubi domin sun haihaye sun wuce iyaka ma wajen jahilci da rashin gane wa na fayi muqarabatul fi'li ashaddu min nafayi to ga ka'idar larabci a kore kusanta abu wato aiki ya yi matuka da tukewa ga kore wannan aiki wato da ce an kai la ya fahimuna hadisa an nuna ba su fahimta to amma sai an ce la ya ta duna ya fahimuna ko kusa kusa ga fahimta ba su yi ba kaga ya yi mubalaga ya yi ma a sabaka ma a أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شيئا ma a asabaka ya muhammad abinda duk ya same ka ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama alhidabu ana hidaba da annabi sallallahu alaihi wasallam domin shine aka saukan ma wahayi wal maqsudu ghairu amma ba shi aka nuni ba ni aka nuni ko kai ko shi duk abin da ya same mu min hasanatin na abu mai kyawu alkhairi fa min Allah daga Allah ai ataka ko kuma a ataka fadalan min wata baiwa ce daga Allah wa wa ittiba'uka li huwa sabab majiha kuma bin umarnin Allah shi ka zama sanadiyyar mutum ya samu alheri da ni'ima don haka wato mu yi da'a ga Allah mu bi umarni ne za mu samu alheri duniya da lahira wa ma asabaka min sayyi'ati duk abin da ya same mu ko ya same ka wanda bai da kyawu baliyatun na jarabawa fa min nafsika to abin nan ma asali ne da gare ka yake ai adarka hayin su tarakata amrullah domin kai ka ba umarni Allah duk wanda ya ba umarni Allah to yana samun jarabawa duniya in bai aniya ba kuma a bi shi har lahira fastawjib alayka an naqasa allazi huwa albaliya don haka kai ka wajauta ma kanka wannan naqasu wannan tawayewa ta wannan jarabawa da aka samu wa arsalnaka ya muhammad linnasi rasula ya kai annabi mu aiko ka manzo zuwa ga mutane liturshi da hun don ka shirya da mutane ila amali malin din zuwa ga aikata abin da zai tsar da su miya ayyatu musiba daga kowace irin musiba idan hafazu ala awamir lahi in dai mutane sun ka tsare umarnin Allah ti bi hafalahu wanda yake ta hanyar bin umarnin Allah ne za su samu cin nasara wato duniya da lahira wa kafa billahi shahida Allah ya isa mai shaida ala risalatika akan manzancinka Allah yana shaida cewa manzo Allah ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ta shi ya aiko shi zuwa ga mutane shi yasa a sosu munafiqun Allah tabaraka wa ta'ala yace idza ja'a al-munafiqun in munafiqai suka zo maka qalu man hada innaka la rasulullah suna ta mun shaida lalle manzo Allah kake lalle mu aikin Allah kake Allah ya aiko ka amma ba da gaske suka yi ba sai Allah ya ce wallahu alam. Allah ya san kai manzo ne kake don haka sanin Allah ya isa shaida Allah ta isa ko ba su yadda ba to ai matsayin manzo Allah ne ko ba ta tashi na man yuti ar-rasul man yuti ar-rasul faqad ta'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka alayhi alarama na ji ka rage muna alifi mu dai abinda aka yi mu man ya ce la faƙada a tsa Allah ay eh, man ya ce rasul rasula faƙada a tsa Allah sai mun ji alarama ya ce faƙada faƙada tsa Allah faƙada tsa Allah to shi an yi kuma to alarama ya ce wai nakali wai na kalo harakatul hamza ila sakin sahihi qablaha wato dalibin ga harafi na sahihi to gashi saki ne kada kada to ita kuma alhamza rauni gare ta wato da ita da harfan illa suna da rauni shi yasa samun lokaci aka sauke mata wahala haraka eh, in dai wasali na wasali sama ko wasali kasa ko ruma'a sai wato a wajen warshi wato sun yi mata dauni sai a cire mata a a ba wancan harafin da aka bani to Allah ramma saboda haka sai ce faqa da fa Allah eh wato maimakon sukuni dali sai zan maftuhi wanda yake wasalin alhamda na hankali ya sa shi Allah ya saka da alheri a man ya rasu da duk wanda yawa manzo Allah ka ba kada a ba Allah to yawa Allah ka eh dan da da Allah da da manzo Allah duk guda ka don shi don shi manzo Allah duk umurnin da ya ba su to Allah na yace ya bada wannan umurni duk hanin da ya ba su yace a bar kaza to Allah na yi wannan hani ashe kaga in mutum ya da'a ga manzon Allah Allah ya wata in ya saba manzon Allah Allah ya saba to wa man tawalla ai an da da'ati shi kuma wanda ya juya da baya daga da'ar manzon Allah to ya saba ma Allah fa fala yuhimman naka kada ya damar da kai kama arsalnaka alaihim hafiza bamu aiko ka ka zama mai tsaro ba gare su ai hafizan da amalin ka zan mai kididdiga kana tsara ayyukan su ka zan ɗan sanda gare bal naziran wato a amma ai ko kai mai gargadi Kayi gargadi Allah shi zai sa a tsare aikin kowa dama ya sa mala'iku matsara masu rubuta abin da mutum na alheri a rubuta wanda ya nuna aiki kuma a rubuta wai ne na al'amarin su zai dawo gare mu ko ni jazi mu sai mu saka mu kaga wannan akwai kacewa domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ne zai tsaro a matsayi ne na dan adam sai ayi yi wani abu mai sani sai Allah ya ce a shi ga tsayawa da kai to a a koyi ma Allah ai Allah bai gani ba kaga babu wanda zai in ka san cewa duk abin da kai Allah na gani to zaka ji tsoron Allah eh sai ka san cewa ko wani wuri ka shiga boye ka saba ma Allah to Allah ya gani kuma lalle ya shirya maka kuma ya da kari akan waya kuluna ويقول